الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne kafin ya rata da gucinci da kafin littafin alkawa'idu wal usulul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'adi rahimahullahu ta'ala ko inna nasafa goyi gibeni ina 2015 ƙa'ida na ga la'uzura liman a ƙarra wala wadda a galatan la'uzura uzuri don boya liman a ƙarra zane ga yarda jina zane ga testify na zane ga mai gona wala wadda a galatan kan ga kilemu yamu ya cin bici الشيخ عبد الرحمن الناصر الساعدي رحمه الله انقوى ذلك أن الإقرار أقوى, البي أقوى البينات ابن إقرار جي لا ينقبو كاغا مني يريجون وكل بينة غيره فإنه, فإنه يحتمل خطأها يريندو تنجيغا دو ما جعل إقرار أنا كسكو يلوه wa amma idza akara al-aqil al-mukallaf ala nafsi bi haqqin al-huquqi amma zan ga idi an kali unce mukallafi nan un ga yadda ya ci ya kin do ci un chari un chari sun go tarattaba ala al-iqrar ala iqrari muqtadahu ina labban iqraru wacin ga ji ki ga labban to ga mun ga ba wannan go agaiwa ga agaiwa ga establishing e kazajin ẹ̀kọ́ kan mẹ́lá ẹ̀tàbíṣun kó hmm. ẹnẹgbó káganá zànẹ́ jínu gẹ̀gẹ́ mi jíyẹ kan rán ṣe misali ẹzà dẹ́yẹ̀ci dáhùn gọ́ tòun dẹ́yẹ̀ci kó ẹzà zàhùn gọ́ wùn wọ́n ilé ẹdàlẹ́rí bẹ́ẹ̀ nílé gọ́ wọn náà ida ko ri guni be ne le nga nu fe da ci na ida le ji na wa zu ne bi ba mu zu cho ngba ri ka duga ya chaga bo ngole ne pa ta wi eri nu ci ji amma ngo ka ko ikrar e na zanon to ji na gana ko ji na gana eh hmm? dani wa ga ilikali eza ta kara ku be bawe za ka zan manuwa umaya yau ji gani ako wadda ga waga sa wuce yi wuce gan umma wadda ga ga gashi horo amma waje yi zawon ci bai su kun gan umma ikiraru na nan ga yana hmm. gboka kan yare wani kuyo ajin zagi yawon

kuyo hmm. wato ila ga min karatu amma dogon da e ne je la establish ri na doku e la establish ri na jike hmm. ndoku misali bani azawu amma da aidi kari zan ce su da na wunin ki a ji fasara mun ji hankali a zai ji na zannan da kakunin wun cewa gama abin na gaidi so aga tres zai yi suspect na sukun a jiki a tres mun son mu ko amma ji jin wagan yadda kayi zan zan mace da yi wa e ci bila ci bai da ko bai da implicate zan mace ne wa ne jiwa eza shishi zan mace yawan wule zaka zai fe dan shi da jin zagi kan zai wunji hankali a zane biyu na oliyo wunji wuyan pejuwa pejuwa zanen ci yau gan e kanzu na yi ne video coverage da na ebo na a da kamera tago na fiye kuna za ka zaji mai yiwu ala video coverage na wo nye na ji corroborating evidence n gbo eri nlo ci kanani amma ogbo ga ake tsato na ogbo computer nga di real zaunjun wa. amma zanen e to jiyu na gagan wujiya kazan wani dogon na buka ina jiki nan ɗari na shiga kenan ga mala annabi sa ga gato alimamu sa jigan zanen walau kala galatutu na nasitu kuka ga miya cin bici ko miya batan to sun dai unga ta jin ya bana ne daga inna ma aqudi bina wa ma asma Miya ya ba hukunci ba based on ina mi ga wani to ga unga ba wani ba mi ya ba hukunci ba based on kiyo ina mi ga wani a Allah za a je bikali mai wannan mhm. so gbani ẹla ṣíṣì wọ́n láwú kó wọ́n èyí kú jígbàtà kú mẹ́rin mẹ́láàrí tán yàn àmá ohun tó ẹ̀kẹ́lá òjígé ehun gáhun àmá kúskúrẹ́ ohun jẹun kó lájígá níwàá ee e, kazan nga lugo ama wai uga ko za kazan yo a shuje wuce to a yoko ko in ba ewo kazan wo ga la shi e mi ga la shi shi amma mi abatan shi ba ne fe bi shi ne ikami ji sallama gari nan mabeje bolo nan mileriya ikirari e eh, wuce so ngbo ka ga indoro kawai ga da thousand da cike kayan a consider in ku yawa gani rufiya an ummatil khata ko hmm. wani ne. Hmm. wa masu kuriwa walayi. kin da nan a ce tin alumar gobe cikin bai tambaye bai na ajiyar ɓaka ne ko amma a wala wa shishi wace won shi da wa batanci masalaci wa batanci ci da yin yi la za a lawa shi o to ga eh wa ga lawa shi sho amma wa beta yin wa ya batan a ga wani wa batan na ga to ga yawo zanna ma yi ya wulayu ikirarun na to wajin da nan shikenan ebe na aga ga uzuri na zando ga ta yi tiya kiza no tonum ala agwa aga just like that ada akiza na gangwa bina na. ada hmm? kiza no rogi ebe go ezu gomi nga yana gboka ga mini yero na sheka da ba kinna al-imam sa'di gana amma ba wannan ungwayi na yade santu ke de mi go nga etiyan ale gungo cha kaya bu ko ala amfani ndo cha bi ala amfani ndo cha bi haliri nanu a jiki yan àwọn zane mukallafi na da ikiraru nujin bayan akiko ikiraru nujin ya misali gbarin nan ẹ̀zàgádé polisi ṣáṣà wọn wọ́n jíun yíyàn kọ́ wọ́n jíun dílé tí ń lóṣà a ci yi babu a ci wu a laujo a lauto a jin kazan u hanga goma na feje no ipa biyu a feje san biyu a feje kazan alugule wani daji ba fito gino ce inda ki so maji kaza ko alata electric electric ku na confession ku wani azaba tsaba yi nan azaba ne na ji zane ga da jin har tu babu na tuye nu janin ga waji a mu biye na soya. Mm-hmm. Ah, a ah, ga gaskiya ga na torturing na jin galo ci jinnan wani kwa unga ga hace unga ga kwa mai yuta son gumbiya min gogancin dalili yan na so masu kun hadisi ya abi urera ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga bayyana mamra'ata ne ma'ahuma ibnahuma ade zagin guban doci dabo ade ziyo ade ji amzanduwa mini abu majinini a tagi a tagi lashishi ja azibu makununci be faza haba bibni ihdahuma makununci da be gin zaini mini zagin najo fa qalat hadhihi li sahibatiha in zagin na ce gan zaba tugan inna ma zaba bibniki anti ma na biyan ci lagin mina e giwa yulalu e bogo e mi gachi no wa qalat al ukhra in zagi ba tugan inna ma zaba bibniki anti wode e wa tulalo de fataha kama ila dawud a tilba annabi dawud alayhi salam fa qada bihi lil kubra annabi dawud yan ba wuci kotu ngon wuci kotu e juga don ne bogo e je titengi to ga ma kuni lajo fa kharaja ta ala sulaiman ibn daud ni da ginna zagba wannan cha tin ashi da ba bi daud alayhi salam fa wa labari fa qala da ituni bi ashukuhu bainakuma min la yajin gafi ba zandu la gafi gafi fa qalat as-sughra la yatin yito ga la yarhamuki Allah yarhamuka Allah su kugo ga gabuma inna ma wa ibnuha no ndi inde gaci no le yi teten yito ne ga e wa ibnu a ya juga ya wuya wuya fa qada bi lis-sughra anabi sulaiman fe ba kun tiga yin zagi teten yito ga hunjin nan tuwa ji fahimta abun bo Hmm. na giginan na ko ginan hmm. in zagi ya ce misali ko zando mina abu ca magi a canji lashishi hmm. eh ma kunu ni bene sukun wa gini ila nta ke biyo nta ke gini na ko bene sukun ga gini na gi le bugo gini to ci dani yin ngayo na giga a ah, ya gi wasu ilo ya bugo na tashi danin ngan yin wuyo a ti da ba za mu zan ta hukunci baya gan Yen na kwato ya bugo na kula gin luda kuyo na gi zugun a dai tiya shi da a fe gumbe zanu ci zauro a fe ba a fe a fe e tayo ne ne ngata nga ja ne jingi ne le ju ko be mi lawun ban su gube na ko na ko e lawo gan waya e da jan lawan ba su gube zanu la gan fi gafi

wale kara inu yo na tulikali ji amfani gangani bai nan wani littafin a turuku ne hukumi a fi siyasa ta shari'a ibn qayyim hmm. wala bayani ga ne biya wa yiri yiri yiri yiri yiri yiri kin na yuzu ya kara inu da ilimin firasa yana gama la al-imam an-nasai rahimahullah ubiye babi ya di irin na shi gan al bi khilafi ma ya ta'arrafu bi al-maqum alayhi ko hmm. ezu ba hukunci na galiye na to zane wato e ba hukunci ci wani ungane bana idza ta bayyana lil hakimi in ga la zane ba hukunci na an al haqa gaira ma tarafa bi ke dai ne gaskiya na wuje na tuji tira bi na na ibn qayyim ya ga wa fa inna li iqrar idza kana li illatin itla alayha al hakimu abike iqrar irin nan ga yabo illa mitna na zane ba hukunci na ulle na lam yaltafi kile ya jilti fatuya, ya ya ganu gana walizalika al alghayna ikrar al marid marad al bi malin liwari mal lin ika sababi tuhuma nga mala ikrar ya zanawa ma'anin wajen yana ko idan ba ta yaje leonin wunce gangan wai wanda ci laya zana ji guna ne? tuma da wannan wace ma da ala qarinatil hal fi qasdi taqsisihi et um, karinatu madawakin wa ta zanna tanan ngo doga ani bisa sallam ga la wasiyata li warisin ejiya eji e wasu ya e ce ya zana ji iza guna wa magadi ya ji kama na diga ita kulla wa jilu fiya wula diku ya suna su kawai mai jada tsakaniya ribo eji ya jo na zana ciwo ma wuce dabatan batan ne da batan ga nasu egina ce gina fitin alayi nga yi na mace kaduna ma ya hanko ngayi wato na mace abuja su wato na cita abuja ga joji ke ga jin la a sai bi wato loya be ngba ki ala ga ngba nore re ala ga mi na ci kaduna gan bi abuja ne mu yaya za ka san ka ga da ba hukum e ba e ba alikali a je da bi na ya e bo bo marabil mawci bo na da mace lairi ne tara ku ce ga yi na ne mu ji hankali a influence mu ta ko hmm. ebogo a gajin hashin yawon ka'idan ciko da abun nga yi kiyo e eh, ti baro alqasdi fil kalam a di ti baro kiza ne gaga ne kpa shehu islam ibn taymiya nga innal uqud wa ghayra min at-tasarrufati uqud agreement be ne biyu ne ko mashrutatun bil bil qusudi kama qala an-nabi sharatu yoyezu de ne kin na nabi ga inna malamalu bin niyatina ƙa'idan na gwagalani yau ko wa karkarar ta hazi alƙa'ida a ɗe ƙa'idan ne littafiyan ibn taymiya ga ɗe ƙa'idan ne littafin na kayacin bayanu dalila ala butulani a tahlil wa kararta an na kula lafzin bi ghairi qasdin min al-mutakallim lafazin doro ne da gaggatiya amma wanda kikba ya zane gaggatiya na nan da sahawin ewayeyo wa sabq lisanin ko jin tarafin wa adamu aqlin ko cin bu hankali fa inna la yatarattabu alayhi hukmu yana da hukunta e za halile mu ga a dowu miya a dowu sun fada wa ga ganza nan wani jiki a wuji ne jin awo wa ne bane wanda to kos da wani hankali wannan nuna ko e za jiki e za je ci mu she gangan zakanan mu madan ya ci ngani bai mi zakazo to gaskiya ga wale zakazo ta ikrar jani ga wanda ya ci yayi zakazo ga alama jadi alalima wa je ci wanda kafin ya ga irin da ya buga jiki ya bani wanda hankali ya ko ko ya zai lo gaggaji ko wa ga wa ga mi Allah musu da san ga mi Allah ko wa ga wa ga mi yawa musu da san ga kiyo ga wuya ko ji gane ko ko misali bane za shi shi wala rabcia wacce aka ba wagan an wagan larabci wa wagan an ci talikun an ta wancan magan wace tumi gan nan kun gan nan na shi tuba mi ni mi ka ne da ji makanta wannan wato shi tuba an ci talikun an ci talikun an ci talikun wagan daga kima na hun yenin gana imi ce kaba daga ba gan wa wuya no e ba ya waya e bonne hunde to kasu yen wula wa yuya tafiya ka yi labila da fasa to sun ya bugu da da hankali a kogin ta rafin gwa ko kuma yayi wa amma idza da allazu lam yaqsid ma'nahu ko amma ya zaga ɗautu ga lafazin ci kan wagon a ganti amma wani manu ya ɓa kal hazili ke zane duzu nan fa za fi tafsilun ya ga ikpe na abu nan wal muradu huna yana mai ɓa abu bil qasdi nan al qasdu al aqli alladhi yaqtasu bil aql ikpayan kali fa amma al qasdu al hayawani alladhi yakun li kulli hayawan amma ikpayan duwa ne ga idirayi na. fa za labuda minu fi wujudil umur al iktiyariya minal alfazi wala fal dole yo wade wade yin tsayen lafazi biyar tuji wa za wa da gairu sun fi sayatul ukudi na kawai mun la kun ke ba ya zuta agreement ba wal aqwal nan be ya zuta to gashi ba fa innal majnuna ibn zanashi tina wasabiya bi kan giji wa gari ma da zai yi ji zane shana lahu ma zal qad da bi bayirin nan e gi zakan yi lagwa sunan yi won fi ko to zane ma ake ci da lagwa sunan yawon fuji kiyo wufi ujin ujin wa mm, ujin wo good amma bani ebe na gida kan yi jinan gina does that mean wannan gisha ne ebe na mai wadda ce jinan gina wancan lagwa wannan gisha ne no a cewa legin etun na biyar su gungun wace kasu yanzu ne juna ne wanda kasu domin yi etun na kayan wudiya gani ni ó ya wọn lẹ́yẹ̀ wàhálà káṣí ni ya bí mọ́ ìlàkí imi gan imi ọgbàgbà sunsun inú ẹ̀gùn ọ̀gá àmì yẹ ya ni ní ó lè kó gúbà ni ó ya ni ó ya gáàgùn àmà bá a bọ́ ná wọn dẹ kọ́sì dẹ́ ìyàwó la bá a mọ̀ wọn dẹ kọ́sì dẹ́ ìyàwó la. gan bella ko to bella yin wayu za ka zame bayan ka zabe wagon waye laya ka in bella laganci wa da Allah an ga ga wuci bonin nole keminu ton ye biere na wa lawa ga no so yin na <laughs> ko ɗaji ganewa wato a kan fuji to a consider yin na ji walakin wa ma'aza fa'asuwa tuhum wa alfazin batila ma'adami tamizi yani dere dere ji hmm. da lafaza shi hmm. kaga a dai lawon wa ma ɗe gari wa nan a jikin wai batilu ɗagi e zakan yi

wai kpanin magana go ko na shi gwafi ga bifi je na shi la adango ko wani transaction na yi the same age yin wuce gani zugun nfe bi bi ngomi amba bo kun awe <laughs> wale da ba yi wuce gaji mazugun ngon wuya nara hamsin la ko ana da la ko dubu da la ya bo ngon wa kun ne bo ngon ya shi bi ngole ne batilu ebo ne ji na la de tamyizu na wa de capacity ya kiri na wana ko ga ga bai udabo shira'u madabo ijabu madabo kabulu madabo wa to waya udabo ga ma ji na di ahliya na wa de rin na to kala ebo kalafa zai ya kuyo ga tiya a di ti ba duniya taklifna taklifa ba taklifi ebo ngole alfazu ne batila tuma da mi tamyizu batilu hmm. lakin amma a sabil mumai yadda gida kan yi na hanwaye wal majnunu ko dan da ya cije ci allazi a ahyanan ne an kali wani shi kano ci nan baro tabaru kalu hina tamiz ka kuna an kali ga dashi na aji ci baro bai gumi to a gungun gbanin nan egi na gade tamyizun shawon wani wani jani na tabula jin balija eh ji da wani jinwayan wace da ukudu da sauran sama gola fazuna ko zane ya ce ci amma wace ka ji hankali na ga da ji wani tasarrufi wani ya zane ji hankali na ka kunu ga da hankali wani tasarrufi na, ga na sukun ade ci baro gangani biyu amma gwagun kanga amma ka kunu waje ti ga na sukun ga e ga guru ya gashi ya ga yawa boko haram a tsohari boko haram ne gana umaje ti wa agwagan na ga gaskiya wani gani in ɓe yana. na wani gana ku yawa ewo eh, eh, na ga na ga yin in ga ga lahun alali mazanna a to adan ni zai launa a sai yi wayar yara duwa <laughs> wale ko e ga in zanna shi ci ikraru na zanna jina a ji ci baru gangani gwanci bai ga amma ga ikraru ga yi ne buka ga mini irishi wani no ikiraru ya zane ibi hankali na nga zane da hankali ya ikiraru ya zane ibi tamiyizu na nga zane da tamiyizu ibn al-qayyim gan innahu law sabaqa li sahibi talaqi dagin tara daga fayin wanyu ya walam yuridu amma bayan ga ya ko dinin fi ma bayyana wallahu ta ko ibn qayyim ga walam yuridu dinin fi ma bayyana bayyana Allah ta'ala ko wa yakbalu minhu zalika fil hukmi unpa unpa unpa unpa ya wala takani takani dibe so ko unpa ga unga unga mila wa yakbalu minhu zalika fil hukmi ba hukunci a gwanne duni lafazi ya wala gutu ya go ko lafazi na dai timalu ya wala nan amma unpa gunga yi mi ya in wacce len wacce cijin nga malalafa zai kinaya tuji dambo ko ko alfazun gairu sariha na ji timalu ya wala o maji timalu ya wala na ngoya ginza na ga gun tiya na ga kiyo ki won po fi da riwaya ta ne riwaya limin yani limamu da bai imamu Muhammadu illa an tukazibuhu qarina inda wa qarin su guji kiyo wula be ga mana bayan zane shishi wa ga mi ga wuya wa to bayar wala

wani wa lafazin na gan wa ga ade na ga yin tafi je lafazin na sun ga wale lafazin na jin ula da ko go ci kato ya ngo ile karaye mi danani ne lauga kinan ya wala ga wo ba ga hmm, wani o kazalika kala sabu shafi a cikin jama'a zai lamtu maza ba shafiya nan idza sabaka talaq ila lisani bi gairi qasdin ya zaga lafazin talaku gantiya umade umade kiba fa wa lagun wunce lagawu daga banza ya yin yishi walakin la walakin la yaqbalu da'wa sabku lisani illa idza zaharat karinatu yadullu alayhi amma a ji da a gagan yin tarafin fare inda kwa karinatu da shiga Allah ga egin tarafin fanga ko yau ko qabilu minhu fil batin dun al hukmi illa bi qarinatin wa kadhalika qala ashab malik hajji ma maliki ga masa wakari sanin da talaki lam yaqa alayhi at talaq so wale ganna to ajiyo na to ajiba bonno dona la uzra liman aqarra wala wadda'a galatan yau don ko sai ga kaida na to gi da bonno wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka